الذي هو أشرف بالدليل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واهتم بسنته إلى مثل الله السلام عليكم ورحمة الله إلا من تابع المسجد من كلام أكثر الشن آية تصل لكم الدين تكون من سورة من سورة الأعراف يقول ذلك في سورة آية تصل لكم الدين. akwai tambayoyi kamar haka mai tambayar farko yana tambaya ne cewa shin akwai maita idan akwai maita wane ne mai wannan tambaya tana da matukar muhimmanci a iya cikin sani na da karamin ilimi na da bincike na babu wani abu da suna maita a musulunci ko dai tsafi amma akwai wani abu da kila mutane na iya kiran shi da suna maita shi ne tambun baka abinda a larabci ake kiran sa da suna al'aini wanda manzo Allah ya magana a kansa yake al'aini hakkin kambin baka gaske ne yadda al'aini yake ko kambin baka halitta ko ubangiji ta ala ke halittar mutum da ita a kan harshensa ko idonsa wani idan ya ga abu abin ya zargi shi yi wa doki ko kalli abin kallo na awa. ko abin na iya samuwa da cuta ko yana iya samuwa da lahani da zai da gida da ke ta wannan gida ya yi kyau da wannan gida na iya tsagewa da zai da mota da ke ta motar wani na da kyau motar nan na iya yin haɗari motar nan na iya faɗuwa ko wani lahani ya same ta da zai da wani mutum da ke ta yana da wani kyakkyawan mutum ko yana da wata kyakkyawar mutum matan nan ko mutumin nan suna iya samuwa da cuta ko mutumin mai faɗi ko ya tuntuɓe ya ci da baka ko wani abu makamancin duk wannan yana faruwa a sanadiyyar ɗanɗin baka ko abin da ake kiran shi da suna a al'aibu karka manta da cewa yayin da ɗaya daga cikin abubuwan nan suka faru shi wancan mutum mai ɗanɗin baka ba ka da niyyar ba dole ma kai san yayi ba shi dai ya ga abin ya burge shi ya faɗa ko hakan ta faru ya ga abin ya ba shi sha'awa sai ya faɗa sai hakan ta faru akwai hadisi tabbatacce ina jin mota na ya rawaito cikin imam malik ya rawaito cikin mota hadisin sahal ibn umar Dole ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taɓa yana yin wanka ko ɗaya daga cikin sahabbai ya gani Wanda sai ya hangi fatar bayansa sai ce kai tun da nake ban taɓa ganin mutum da ke shawar fata da irin wannan ba mu ganin wanda Allah ya baiwa fatar baya ban kyau ba irin wannan wanda su ke ce mutum ya faɗi ko wani aka yi zaɓe ko ya faɗi ya ka ɗauko shi a kawo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka saka manzon Allah abin da ya faɗi ko manzon Allah ya alama ya kuma da abokin ba'da wannan sashin ta zai kashe sashi sai ce manzon Allah ba su wani abin da ne ni ko wani su ta burge ni sai na faɗa sai sai ya faɗi sai da Allah ce bukatar jikin ki ta burge ka dan ne ba za ka so da Allah ya yi albarka ba ka so Allah ya yi albarka mana sai mun ga Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umurce ki bayan Allah ya yi alwala haka kawo ruwan alwalarsa haka yi ya kawo wankan sai ya da wani wurin sai malamai suka ce akan magance kundin baka ta kowa daga cikin hanyoyi kamar haka na farko ko dai a shi mutumin da yake da canjin lokacin da ya yi wanka a kayan ruwan da wanka a cikin wata roba ko cikin wani mazubi ko wata ko a yi wa mutumin da ya da cutar ko lahani da ne ko a sa yi alwala ya dukkan ta alwalarsa a kayan ruwan ko a yi zai ko bayan an sa alwala ko a sa ya kaɗe kayansa da yake ko a rikita shi da bai ko a tsoma ta a cikin ruwa ko a maki na ruwan ko a yayyafa ya shi wanda abin ya faru da ruwa ko zai tashi da ruwa ne da da wani shi ne madadin kan dubba sannan akwai rigakafin kan nan baka rigakafin kan nan baka da mutumin da wasu yana da kan baka idan ya ga abu ya burge shi to sai ya roƙon wa abin albarka. Isa Allah sanya albarka wani gaskiya mu da ta yake ha yawan Allah sun yi albarka na ga gidan ta yake to wannan Allah sun yi albarka din ko da zama rigakafi ne yadda gidan da zai samu da lahani ba motar da za ta samu da lahani ba ha yawan Allah ya albarka ya gidi ya mutu kire to ba da yanda za a yi samu da yake ta ta kan kan sai Allah ya mutu kire ha yawan ta kyawa ke ko Allah ya mutu albarka kyawa ke ke da za ta samu da wani aza ko da kana da kan ba wannan Allah ya albarka inda ta ke ina da shi ne shi ne shi ne da yasa a kasar ake cewa shigar kalla idan ka ga kai ka kalli da zancen shi ne daga ta ga ya kalla su bar kalla idan an ga gari da ake su kalla ya rage ne ko shi ne da maganin baki ko da maganin kallon baka shi ne wannan a ainihi ne ake kira baki ko mu ce kallon baka shi ba haifin ce maganin baki galibi an da kallon to eh, duk wanda yake da kallon baka ko yake da baki wannan ba laifin ka bane ba halitta ne Allah ya halitta kan haka kuma ba mai ta dace ba kuma ba da mure shi da kai ba kuma asali idan yana doka ta faɗi shi ba ya amfani da komai ba wani ɗanɗano da yake ji a kan harkarsa ba wani gaski don yana jin yana ba ya dole jin yana don ta faɗi don yana jin kusurwa ba ya dole ji ba kuma ma yanzu da yake cewa ya kusurwa ya yi kaza ya yi kaza wannan matsafa ne mayu matsafa ne da haka a gane bambanci tsakanin mayu da kuma masu kundin baka masu kundin baka halitta Allah ya halitta su amma su ko mayu tsafi ne don mayu ya zai zai zai da ya a ajiye kan kana ko ajiye da ta ka da ita kalin nan da inda kamar mun take ko nan da kofar masallacin mu yana daga nan gurin sai ya gona cin zanda da zanda ko da cin masallaci ko gona motsa bakinsa sai ya zai da kwallon zanda ya buɗe wajifa ya turbar da kallon wato kankana kafin a jima inda za ka bi ka buga wannan kankana ɗin sai ga babu komai a ciki sai ya ko kankan ko ɗaya ya da ya da ita duk ya ce ya ga wannan mayu a da mutum yi da kafin ne wannan kafin ba wa a mutu duk ne a mutu kuma Allah ko fuskar halitta ko halittu kan adam da wannan ikon da wannan kudurai ko dai in ɗan adam yana yin amfani da aljanu ko ka ce yin amfani da rauƙanai ko ka amfani da mutanen koyi duk abu ko da wani hadda kawo na aikawa suke a ce rauƙanai mutanen koyi wasu ke wasu ke ko a yadda ya ce mutafi mutafi ko mutafi yana amfani da mutane. Idan kuma ka ga haramun sun kuke da laifin da tsahiru aiki a da za a yi mai tsafi ya ce da ta ko ina ya zo mai da zai da haka fafi haramun ne fafi na kai mutane zai da fafi لا يؤمن من na حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر هذا cewa wani kibiri a cikin kibiri da bi da sanin cewa mun san nan da duk muna yin kibiri da kuma wanda ba shi daga gani fala takku kada ka kafirka abin nufi kada ka koyi kibiri domin ta kafirka ولقد أعلمي من يشترى أماله في الآخرة من الصلاة فيكون كل اكثر من بيته يجري بيته يتجري بيته يتجري بعد لبوء الأخرة لم تجد بعد لبوء الأخرة ما ما تهري كل ما تجري ولديك ما تراجع في أنفسه لو كان يعلمون يقول الله تعالى أنهم آمنوا بما ما أتيتهم إيمانا أجل في تلك الكافة ولو أنهم آمنوا واتقوا لنصيبكم من عند الله خير ما كان يعمل وهكذا سجدي بدن تنبين لك بدن شرع بين da tundun baka a ce masa nayi a tsoro shi a jeje shi a tsoro shi daga cikin dangi a ce masa kaza ko a ce dangin gidan su bayi za a za a ba duk waɗannan al'adu ne ba mu da gargajiya ɗaya da tsari a cikin gaskiya tundun baka mutane ko manzon Allah ya faɗa ya ce al'ainu hatta tundun baka gaskiya haka Allah ya ce mutum mutum babu yadda in an yadda yi wajen Allah da ke sannan kuma ba da niyyar su bane ba da kan su bane abin ke bane ina da kan mutum ke ne wanda aka biyo wata bayar Allah ta kuke cewa rabuwa cikin ita da mijinta sai kuma ubangiji ta ala ya sa kuke tsananin kanku kan da kuke jin cewa in dole ku koma wani kila za ku iya mutuwa in kun koma ba kun ma mutuwa da rai ko da haka Eh, ba haka bane ba amma dai na da na kai shi ki kare da halin da kike ko muke ce in kun ma yana mutukar kanta to amma kuma waɗansu matsaloli sun zo sun hana auren ya koma don haka sai mun ma ji a cikin dan Allah dan Allah kana na kai mai kirma eh ki aiki ki da ke farmar ki kuma ba ki da wani ne ki da kike na waɗanda ya kuma don Allah ta kanta a cikin addu'a ubangiji ta ala ya ba da iko Allah ya sa auren ke koma ita da mijinta Allah ya sa auren ke koma ita da mijinta Allah ya mayar da su ita da mijinta Allah ya ba su zaman lafiya ita da mijinta Allah ya sulhunta su sun gudu na isar da sarkin su sun gudu Allah ya ba addu'a a da cikin wannan tambaya ta ƙarshe ita ce abin da na faɗa a jiya lokacin da na karanto faɗin Allah subhanahu wa ta'ala وما بدأتم تعودون فريقا عداء وفريقا حق عليهم الضلال انهم يتخذون الشياطين اولياء من دون الله ويعتقدون انهم يهتدون من يبدا ناقشتها وان آية وفي الميلة فيها ونجد مثل إلى إلى أنت ومن هو الذي قال لكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ما من فيها أبنجد تعالى واحد السباعي كله وقلت في اليوم وقلت هلكم وقيت كافرين وقيت مؤمنين كلكما يوم حديث جبل يامن كل مولود يولد عن الفطرة فأبواه أي دانه أي نصرانه أي مجلسانه ثم آية القرآن تاتي فأجمع جهة للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدين لخلق الله ذلك الدين الحي ولكن أكثر الناس لا يعلمون wato Allah ya halitta bayi kan fitra fitra shi ne sarki kuma wani hadisi da kuka shi ubangiji ta ala ya ce inni khalaqtu ibadi hunafa'a fa atattum ash-shayatin fajtalatum an dinihim wa harramat alayhim ma qad ahlaltu lahum wannan ma ne an halitta bayi duka da sarki kuma waɗancan hadisai sun aure ɗaya suna nuna an halittu bayi iri biyu waɗansu karkare waɗansu mummuni to menene yadda za mu yi haɗa waɗannan dalilai ta yadda ba za su fito da juna ba a zahiri ne duka mutum fito da juna a zahiri za su yi da fito da juna ba shi ne waɗansu daga cikin da suka rubuto an kai shi da dama waɗanda ne suka zo hannu na kafin in shiga masallaci guda ɗaya ne amma dai guda ɗaya shi ne ya ba da cikakkiyar ansa saura guda biyun duk sun ba da rabin ansa akwai wanda ya ɗauki daidai rabin ansa kawai kamar a ilimin da kullum ne ya tsari da ya tsari da rabin ansa da bai kawo cikakkiyar ansa amma mun ya gano inda ansa take cikin tafsirin ibn kathir yaje ya kafa ta gaba ɗaya yadda take amma imam ibn kathir yake a farkon halitta lalle haka Allah ya hada shi bayi ya halitta ku duka da sauki na shukura amma a ƙarshen lamari ya jarrabe ina cikin wanda ya ƙarshen da shukura sosai sai jarabawa sakamakon rashin kasafin jarabawa ne sai suka da gida biyu suka fi suka waɗanda suka fi sun zama baƙon alal waɗanda suka faɗi suka faɗi sun zama karabe an fitra sun fito sun fito da fitra da Allah ya dace amma asalin halittar akan menene akan akan sarki tun da mai lodin ne daga alal da aka halitta su sai aka jarrabe su inda yake Allah bai kalakal mota wal hayata liyabluwakum da wannan jarrabawar kun ba kowa ke cin jarabawa ba wannan faɗuwa ne da wanda suka ci jarabawa ta ga sun ci da zama a kai wanda suka zaɓi ke shine suka zama da ta hannun sun ci gaba da sun ba haka yin su ya kamata shi ne wani ta ɗauke wani waɗancan nasoki da suka ce bayan sun ka fita su ana nufin bayan jarabawa to fariƙan hadaya fariƙan haƙƙan alaihim musalama وتباين أرجع أن يجرى ذلك هو الذي خلق كنت منكم كافرا ومنكم مؤمن هذا بعد الاختبار باين أرجع أن يجرى كل الناس يجدون فطائع نفسه فموثقها أو موثقها هذا بعد الاختبار والامتحان باين أن يجرى أما كل مولود يولد على الفطرة هذا قبل الاختبار قبل الامتحان كافر جرب يا كل مولود يولد على الفطرة هنا جيد ما نفعل wanda Allah ya ɗauki sarki sa ya rubuta yana abu daidai da ake bukata da zai faɗa sunan shi garba zai kawo in jira ce a sun zaka ban san kowane ne ba amma dai da shi kuma ya samu littafi mai kuma mai zo mata da shugabar rayu fi ilimin abu. hadisi mutuhin malami abdullahi ibn kodiyo rahimahullah ta'ala littafi ne cikin ilimin musulafin hadisi kuma a waki wanda abokin mu ɗan uwan mu Muhammad Mansur daga jami'a ta ce kuma ɗan Jodiyo ta ce mu ta hakiki ta da ke tsaye na abokin karatu da mutu karatu tare a jami'a da Kuma da haka shi wannan bayan Allah idan ya ji ga littafin kamar da suka dasa Allah ya waɗa dasa sauran Allah ta samu kuɗa alheri duka da kyawa wani yanyi to Allah ta ka kowa da alheri wannan yanzu duka dasa ne ta ga ko duba ga gidi don ta zo ne bayan an riga an faɗa an tafi da alheri mun zuwa a ƙarshen aya ta قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والسيدات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا صالحة يوم القيامة وذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون لا متاجة الآية فثلاثين دقيقة لأنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستطيعون يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وتقرأت بالجاء القراء حدث الكرم في آية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الإمام حمزة ابن حبيب الزيار يا كرم كاتا قل إنما حرم ربي الفواحش ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ubangiji ta ana ce kun ku ce da ku inna ma harrama rabbi al fawahi to ni dai kadan ubangiji na ya haramta al fawahi lafazin al fawahi dan imama al fawahi lafazin al fawahi kuma ya kunshi dukkan abin da yake na duka ta fuskar nuni dukkan abin da yake harama waɗansu daga cikin malamai suka ce lafazin al fawahi ya shafi dukkan abin da Allah ya haramta da zina da shan giya da kyakya da kashin da mutane da kowane irin aikin barna da wa'in wanda ake fita da baka kamar kalolin da haɗa hukuma da jiba da annabawanci ko wanda ake aiwatarwa daga ɗai ko da cikin alfawari ko ka ce da sun inna ma harrama rabbiyal fawahisha ubangiji ne ya haramta ya haramta munanan maganganu ya haramta munanan ayyuka ma zahara minha wa ma batara abin da ya bayyana cikin su da kuma abin da ya koyi abin da yake na sarari da abin da yake na koyi duk ubangiji su ala ya hara me ake nufi da alfarza ta koyi waɗansu malamai suka ce ita ce alfarkar da mutanen jahiliya suke ganin ba laifi ba ne a da suna ganin idan mutum ya yi zina koyi ba tare da jama'a sun sani ba babu ne idan mutum yana da abokiyar zinarsa ginarsa yanka wadda a gidansu take ba zuwa kai ta kawo ɗaki a wani wuri ba da mai abin da yake laifi shi ne mutum ya kasance yana da abokiyar da nasa wadda an san kare don su kare a da suna da gida na kariyanci har ma tuta ko wacce take kafawa a ɗaukar kansu. To ka ga wannan ya ko zina ko alfata ta ke nan wadda ta kafa tuta. Amma yadda suke yi a ɗaya a gidansu ta ɗaya ɗin da kuma ubangiji ta ala yake da ta sauri da ta koyon dukkanin su haramun da zina ta da alfata ta koyi da alfata ta bayyane dukkanin su haramun shi ne kun inna ma harrama rabbi al-fawahish ma da har hawa wa ma da yan isma kuma ubangiji na ya haramta abin da ake kira al-isma wadansu malamai sun fassara al-isma da cewa shine al-khamr wato sun yi waɗansu malamai sun fassara al'ikima cewa shi ne dukkan wani aikin laifi da yake a kan mutum a karan kansa shi kaɗai wanda ba ta shiga haƙƙin wani ba ba wani ka tafawa ba ba wani ka zubarwa ba ba wani ka haƙinta a jikin shi ko dukiyarsa to wannan shi ne al'ikima sannan kuma yalbaziya idan gidi na ya haramta abin da ake kira albaziya abin da ake kira albaziya shiga haƙƙin wani kamar ka kwace wani dukiyarsa ka yanke wa wani aljihunsa ka yi wa wani aiki da makami ki kaga wannan duk ya shiga cikin albabi haka kuma ka lahanta wani ko amfani da makami wajen ɗaukar ranka ko na shi da wata gaɓa ta jikinka ko wata mummunan rauni da kowane dalili cikin dalilan da shari'a da ta amince da su to wannan ya zama albabi kenan zamu yi wa mutum ta'addanci cikin ɗaya daga cikin wani guda uku ko dukiyarsa ko jininsa ko mutunci wannan shine albazu wannan ma gudu ta ala ya haramta ya zaire ya haramta wannan zalunci da zairin haƙƙi ba tare da haƙƙi malamai suka ce lafazin da zairin haƙƙi tauhidi ne sarrafa zance ne amma ai babu wani zalunci da yake da gaskiya duk inda zalunci yake babu gaskiya a cikin Ko sai dai yake da kasan Allah ta'ala وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا من أمثاله سيد بيوتي لا بيتدبر بكتب بكتب عفن كسا ولا طائر يطير يكون في بكتب بكتب عفن في جناحيه وفتاة كنسا يجب أن يكون هناك بكتب بكتب أكو أن لكم تبكت عن المنون تعرف أمامي هذا بمدينة الله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون فإن سوى فويل للذين يكتبون الكتاب لما أجاب تثبت وإن لسكي ربط للكاتب da an ce da ai ka ba da kafa suka rike alƙalami suka mutum ba sai Allah ce kuma bi aidihi da hannayen kalmar da aidihi abin mun gina ne ɗansa tauhidi to haka nan da ubangiji ta ana ce yantazu wa bi ghairil haqqi daidai da wa yaqtulu lil nabiyyin bi ghairi haqqin sai wa yaqtulu lil anbiya bi ghairi haqqin dukkan wannan da ghairi haqqin din tauhidi ne domin babu yadda za a ce ga wani ya kace annabi bisa gaskiya ko a ce ga wani ya yi zalunci bisa da gaskiya duk inda kaga an yi zalunci to ba gaskiya duk inda kaga an kai hari da annabi ko wani mabiyin annabi na gaske to ba da gaskiya da haka da wannan tausirin zance wa an tusriku billahi ma lam yunzil bihi sultan mu ta ana ya haramta da haɗa shi da wani irin abin da bai saukar da wani dalili a kai ba shi ne malamin da zai ji sultanin abin da bai saukar da hujja a kai ba lafazin sultan ana nufin hujja ko al-burhan wato abin da bai da dalili a ba. shi ma da wannan tauhidi ne domin duk inda shirka take ai babu dalili a kai ba a nufin cewa akwai wata shirka mai dalili akwai wata shirka mara dalili duk inda shirka take ba ta da dalili wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun sannan ubangiji ta'ala ya haramta ko faɗi wani abu da shi wanda ba su da kai bayan da cikin da yin haramcin ya ce ya jibi bayan ba shi da hujjar ta wajen ya ce mustahabbi ne ai kaza bayan ba shi da dalili na qur'ani ko hadisi ko yin dalili ne mustahabbi ne yana alqaida ala Allah bila ilmi ya jingina wani abu na addinin Allah ya jingina wani abu zuwa ga addinin Allah wanda ba shi da dalili ba shi da nufi ba shi da wahayi a cikin shine alqaida ala Allah bila ilmi ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أراد النوم كل شيء ما جمع game da musulunci bayan da gani ko ko na ji game da musulunci bayan da ji ba ko ko na fahimto bayan duk abin da za ka faɗa game da addinin Allah ko ake so kana da wanda babu shakka a cikin ta ita da yake ne da tabbata ba duka da zato ko tsammani yanzu a idan mun lissafa ababe guda nan kenan ubangiji ta ala ce mana ya haramta na farko alfawahi قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن نبي الإثم wato al'isul mutukin zunubi ko dukkan abin da laifi ne idan mutum ya yi a karan kanka kamar laifi ne a karan kanka ba tare da kawo wani ta'addanci na uku albaziya da zai haka نهدو وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا نبيا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون القول على الله بلا علم وأما أبابين وباقين حراما يقول أنت ما لم يجد فيه وباقين وأما الأمر نبذ الفواحش سياق فيه وأما تقول إنما حرم ربي الفواحش وفي ذلك kawai mara ce da kawai bayyana ma ya aikata dukkan wani mummunan abu mummunan ya haramta dukkan wani mummunan abu mummunan magana mummunan aiki Allah ya haramta kaga mummunan abu mummunan magana ko mummunan aiki kaga zunta ki da kan ya ya ki riba an mun mun ki kirka kuma kafirci dukkan ki a ce yaro waɗannan ɗaukokin daga baya a ambaci su kamar ƙarin bayani ne mun kuma shi a cikin alfawa kamar bayar da samun labarai ne da bayani a dunkule yaro shi daban daban kuma kuma fito da abin ne a fili a kida wa waɗansu ɗaiɗaikun alfawahi da ake ganin sun fi haɗari idan da ɗanyi ko ce ko aka fara da wanda ya fi sauƙi ta fuskar haɗari sannan mai fi masa ta fuskar haɗari ko aka kai matsarikin su wajen haɗari shi ne a wato kenan a bisa ga wannan an isin shi ne wata sauki ta fuskar haɗari lokacin da mutum ya jagiya shi ne a karan kansa shi kaɗai zunubi ne ko ta karɓa da zunubi ba za a ce na da zai kawo da zunubi za a rubuta to amma yana da sauki idan an kasanta da mutumin da ya sa idan an kasanta da mutumin da ya kashi da domin mutumin da ya kashi da mutane bayan ya saɓa wa Allah ko kuma ya keta dokar ɗan adam da ya ya ce ta haƙƙin bil adam ɗan uwan ta biya haka ne suka guda biyu ko ta dokar Allah ko ta haƙƙin bil adam amma mutumin kuwa da ya sha giya ta ga ko ta dokar ubangiji ta ɗan yin a karantar da ita to kaga duk abin da ta ce ta ɓangare biyu laifin kuwa su sama da ake ta ce ta ɓangare guda da haka kaga alkabi a nan gurin ya fi girma sama da ne sama da al'ikir sannan ya an tushriku malamin ma lam yunzil bihi sultanan shirka ita kuma ta hinni ta fi alkafin domin duk mutumin da za a ce ya yi shirka ta ga laifin ta ya fi mutunci daga ya fi na jiba ya fi na annabi girma a wajen Allah ta to daga nan gurin kuma sai alƙawli ala Allah gida mutum ne ta tsaye ta magana game da ubangiji ba tare da ilimi ya duka da jahil to shi ma haɗa ranka ya fi na shirka wanda haɗa da mutum ne shirka yana yin shirka a karan kansa shi ya yi shirka ko shirka babu ya yi abin da ya fitar da shi cikin addinin musulunci to amma wanda yake alƙawari Allah bila ilmin yana da yato mutane ne a matsayin shi ma shar'anta da ta yi yadda Allah ke shar'anta ya faɗi ra'ayin sai shi Allah ya ke yake a aka bita ya faɗi ra'ayin sai aka yake ne ya Allah yake a aka bita ya zama al-musar ne kaga ana haƙin ne ta kuma ne da haka ya ɗan uwa duk abin da ya zan faɗa game da addinin musulunci ya kamata ya zanto cewa muna da hujja a kai kada san zuciya ya ta wa ga ƙa'adi muke cikin kada ƙoƙarin ya tsare yawan mabiya ya ta wa ga ɗaɗa abin da mai gida masu cikin ya ɗan ka gaskiya ko mun ɗakin ka ko da wani ka wani mabiya za su jibe musu daɗi ba za su tafi ubangiji ta Allah ke san ƙarfi ta kan bayi gargadan ikhlasin cikin zukatan mu zai bayar da shi amma idan muka ce za mu ta faɗa musu ƙarya za mu ta musu tatsuniya don mu tsare su kai su tafi wani kirme ne mun ta mun ta amana ta addinin musulunci ko mun nan ko da zai ta ci gaba da wani ubangiji ta alaƙi ya bi kullu ummatin adab ko ya ta al'umma suna da lokaci ko ya kudu da aka fi gwamnati lafazin al'umma a nan ana nufin kowace jama'a kowane ƙarni na mutane yana da azumi da aka fi gwamnati wanda za su yi tsari a tsawon wurare duniya ta idan ja a ajaluhum idan ajalin nasu da aka ɗiban musu ya zo la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun ba za a musu jinkirin sa'a ko ba ba kuma za a gabatar musu da sa'a ko ba abin nufi duk lokacin da aka ce kwanan yana ya kare ku ibadin za a musu jinkiri na minti ɗaya zuwa minti biyar da na kuma goma Aka duk lokacin da aka ce sauran minti biyar ya ne mutu to mala'ika ba zai ɗauki rayuwarka ba bayan kana da ragowar minti biyar a duniya bayan tana da ragowar rabin awa ko awa ɗaya a duniya har sai wannan lokacin da aka fi don mata yau. Wanda Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi ingantacce yake inna ruhan kudus nafasa fi ruhi annahu lan tamuta nafsun حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الصلاة Yake mala'ika jibril ya isar min da wahayi har cikin zuciyata ya ce da ni babu wanda za a yi kowace rai ta mutu a sauran duniya nan har sai wannan rai ɗin ta cika ajalinta kwanaki ababen kidayawa kare a yi da mintuna kowace rai ce ta cika wa rizqaha haka arzikin da ubangiji ta ala ya kaddara za su samu har sai ta same shi sannan ta mutu ruwan da za ka sha ko ka haɗiye shi ya bi ta makogaron ka kafin ka mutu ba za ka bar ragowar matsarewa ɗin ruwa da Allah ya kaddara na ka bane ko kowace ne ka cika arzikin ka kafin ka mutu إن قال في كتب الله تبارك وتعالى فأدمر في الطلب وأدمر في الطلب في كيف تهني المؤمن أبي كيف في ذات المؤمن أبي تفهم رواية عن رواية عرب وكان ظلام وأجر بكم babu wanda za a yi zai jawo rabon da ba nesa ba raganci ba ya sa ka kasa cewa rabonka da Allah maɗaukaki ko ya kai da ni don haka ku kyautu ta hanyar noma ku bi hanyar da Allah maɗaukaki sarki ya kafa maka karku na harama karku ce za ka aikata sako ko wajen ku fara abin duniya wannan wahayi ne nake kan da ya kuwa sun ke kan a cikin gidajen ku dole ne a narwa da kullum ummatin ajal kowace al'umma tana da ajalin ta kai wajen da ba za ta wuce ba kuma a ɗaiɗaikun mutane kowane ɗan adam yana da lokacin sa kayyadajje wanda ba zai wuce ba kowace rai na da lokacin sa kayyadajje wannan yi asirar Allah na san idza jaa ajaluha wallahu qadirun bima ta'malun ba wanda za a yi ayyuka rai jinjiri idan ajalin sa da riga madadin umma a cikin larabcin alqur'ani ana amfani da cikin ma'anoni guda ɗaya daga cikin ma'anar jama'a wanda aqida ɗaya ta haɗa عقيدة الدين بوجهة حتى تكون أمة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين معناه تقول معناه تقول لفظ الأمة أنا أنتمي به أنا مثل الإمام المقتدى في جداء الجنة والمتأسى به wanda ake في da shi saboda saboda ɗabi'unsa saboda aƙida ta gari da ɗabi'u na gari da ta'adu da halaye na gari Allah ya ce da annabi Ibrahim inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikeen lalle annabi Ibrahim ya zama ki gaba abin koyi shine umma anan gurin sannan lafazin umma ana amfani da shi ana nufin lokaci ولئن أكثرنا أنهم العذاب إلى أمة معابدكم ليقولن يقولن ما يحدثه ألا يوم ياتيه ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذي نجا منهما وابتكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون لفظ الأمة وإن آية إلهية من مثل أن المدة الزمنية البرهة من الزمن ليس في كل لغة كم من لفظ الأمة أنا أمتاني بك أنا مثل أجيبة manufa ta addini wa kadhalika ma arsalna min qablika fi quryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muhtadin wannan haka umma yazo a cikin alqur'ani da wannan ma'anoni guda da ko ko ko kuma Allah ya يا بني آدم إِنَّا يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الظالمين والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدين يا بني آدم يا جبريل جبل آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وان كنا تركيه يأتي فيه مداربين wanda ya zanto ne saboda da yake da cikin sa domin asalin sa ya ne in ya a cikin na sun ta zanto an zo da ita littafi Sai da idan aka sami in ya da cikin ne mu في أكد كارثة أكد كارثة اللي يجرب يقول وما زائدة ومن تقلي مدارج يقول وكما أستطيع جميل التوحيد فذا أكون كذا على ذلك فأتي إما يأتينكم ina da ta hankali ba wannan kuma a duk inda ka sami irin sharfiya cikin alƙur'ani an ƙarfafe ta da ma kofi ne mu gari ne kanka mu akadin dumini kofi da kusuma a duk inda ya ce a ƙar'ani fa inna kakkata mahim fil arzi fa jarrubi bi himmin kalkahum la'allahum yadhakkarun wa inna kakkatanna min qawmin qiyamatan fanzid ilayhim ala sawa inna allaha la yuhibbu al-qa'ilin wa inna يوم تغنت من الشيطان مجد فاستعوذ الله انه سميع عليم واما يوم تغنت من الشيطان مجد فاستعوذ الله انه هو السميع العليم واما نرينك بعد الذي نأتيه او نتوفينك واما نزهقنك فتعنا منهم من تكلم ضد البيت الى اسماء القران ka samu su ne kuma zan nuna muku na dalilin sauki haka ne da wajen ubangiji ta halaki ya bani adama ya ce zurriyar gidan annabi adam in ma ya fi wannan kuma rukunin minku idan har manzanni suka zo muku daga cikin su mutane suna da suka irin tafi ɗabi'a irin tafi suna ci daga cikin irin abin da suke ci su daga cikin irin abin da suke kuke sa su je kasuwa irin su su yi auratayya irin yadda kuke yi su haihu ya'ya maza ko mata rukunin minkum manzanni cikin cikin su dukkan manzan da Allah ya saukar a ban kasa Ubangiji ta ala ya koro manzo ne min jinsin murkan ilai jinsin waɗanda aka koro wa manzo in dai mutane na ɗan ƙasa kasa za a koro musu mutum ɗan uwansu da haka anan jahilci ne wani ya rike inkarin kasancewar manzon Allah a matsayin mutum jahilci ne domin inda a ce mala'iku ne a kan kasa to ba sai a turo mala'ika ɗan ɗan ko don manzo in aljanu ne a kan kasa ba sai a turo aljan ɗan ɗan ko don manzo to amma tun da mutane ne a kan kasa sai a turo wa mutum ɗan ɗan ya zama manzo inkarin cewa dan ne za ka ce manzon Allah mutum ne wannan shi ne abin da mutanen maka kuma suke insani me yasa za a kare mana mutum ya zama zo wa ma yana annasa an yi mene in a ja'ahum al in illa an qalu aba'atha Allahu dhakara rasula wai da abin da yana imani lokacin da manzon Allah ya zo musu yana wa'azi sai hujja su cewa a a ba aba'atha Allahu dhakara rasula yanzu Allah ya tashi turo da jiki turo mutum قال إن لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين إلا أتي وطن بكي تنقص ملائكين حمقوا في سوى تكون وكيك رواية تنقص لنزلنا عليهم من السماء ملك المسيح برسول السيطة بموجود ملائكة أما كل متأمين كل كل مثل موجود قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد wai hujjar su a nan wuri idan aka ce manzon Allah mutum ne ko yanzu sai kuka ce mutum ne kamar kowa sai ce a'a maganar mutum ne haka ne amma kamar kowa eh a'a eh ta fuskar halitta mutum ne a'a ta fuskar hasa'i ke ɗantattun al'amura da Allah ke ɗauke su yana da hasa'i na su mutum amma ta fuskar mutum ne abinda mutum ke da shi ya ce ya aure yana da ƴaƴa yana da mata haka dai kamar da kowane mutum ke da yi yana jin zafin rana yana jin zafin wuta inda zai taɓa yana jin sanyin hunturu haka ne yakan duniya ya ci abinci kuma ya ce yakan ji kusurwa ya kariya don ya ciya ko rikicewa haka ne yakan gane duhun dare yakan gane zafin rana haka ne yakan tasirantu da sauran ababen da ɗan adam ɗan uwansu suke tasirantuwa da shi na yanayin shekara haka ne ne ba idan ka san jami'an ka Allah kan ji a duka haka ne mutum ne kawai mutum amma ne da ka sa istinka kun an tafi al'amura da ubangiji ta ala ke kwanto shi da shi saboda makami na nubuwa makami na risala manzanci da annabi saboda an turo shi in ya zama mai zan duk duniya sai aka bambanta shi da fasa'i aka bambanta shi da waɗansu al'amuran da ya zanto da su ne ya sa bambanta sauran mutane to ka ga anan ba halitta ce ta bambanta shi da sauran mutane ba a'a ta da Allah na ɗaukakin ya ba shi annabta wai masu irin wannan idan kun zo an yarda inna ma ana basarin musulmi har sai ta fassara ta cewa wai abin da ayar take nufi ko ne ta ce inna ma ana basarin musulmi ka ga dan malaman duniya sun musulmin duniya na gaba ɗaya in kun tashi da ta ba za a yi duk musulmi a duniya abin da ke ko ne ta ce inna ma ana ana

duk inda ana fito a duniya wurin da suke dai wurin ne da rufe a haka ne kowa wurin ne da rufe a to tun da wuri ne da rufe a na shi ke nan mun gina ya ce ana ya zama ikumin ma to ina kadarin ma ɗin inda ayar ta ce basarin ba sai a ce ma ana basaran min nasu ni ana son larabci ne amma tun ake aka ce muslim to kaga babu yadda za a larabci ne dai dai to amma ta san baki ya san abin da zai faɗa amma bai san yadda za a ba ba ko mu an faɗa sukan faɗa ne a wurin waɗanda in sun faɗa musu sai su ji ɗauke su inda ba mai gari suke ba a yi suke na a ne gane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ba cikin mutane ba ma cikin dukkan halittar Allah ba da idan cikin dukkan halittar Allah ba mafi fifi mafi daraja mafi kima mafi tsada irin sallallahu alaihi wasallam to garga an rasulun min anfusikum a wata qira'a min anfusikum qira'ar min anfusikum daga annabata abinda annabata take nufi daraja kima min anfusikum mafi kimar ku mafi darajar ku mafi tsadar ku sallallahu alaihi wa sallam. عزيز عليه ما أنتم حديث عليكم بالمؤمنين رؤوفكم تفكر درجة تفكر خلل تفكر كيفك بكرامة باب عندكم يعني تفكر كل إلى المسؤولين باب تسلمها لك أشياء كده ما جاء الله وأنا بارجة أما حالك بكل كده إلا رفت بالآدمين وأنا في كتب أكيدة تبدو وده كتب بيان بيان آيين القرآن ده بيكون هذه هذا ده بيكون من جاء الله وما يأتي أنكم رسل منكم يقصون عليكم آياته in har manzanni suka zo muku daga cikin ku kuna kwatanta muku ayoyi na kana muka tsawa akan to dukkan wanda ya yi takawa wato ya riki garkuwa tsakanin su da cikin ubangiji da azabar ubangiji wa aslaha kuma sai su ta aiki wala khawfun alaihim wala hum yahzanun da irin wannan babu jin tsoro ta tare da su dan in ba za su tarar alahira wala hum yahzanun babu bakin ciki game da su dan da me suka gari a nan gidan duniya Allah zai zama musu halitta a gidajensu ubangiji ta ala zai amintar da su ranar da kowa zai firgita la ya hajjini hum al-fajr al-akbar wa tatalaqahu al-mala'ika rana ta fi kiyama والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أما وإن بكوا suka karyata ayoyin mu suka yi girmantar da kuma ayoyin ba wala ta ashabin nar irin waɗannan su ne na abin kayi ba kun fi hatta da suna masu da wani cikin Allah tsare ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءت الرسل لا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وكيدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فمن أظلم صادت مجاوز في أبن أسا ممن اشترى على الله كذبه فما بين بيت في القرية أيضاً جنان الله أن يكون هكي ظالم في الضوء أبن أو كذب بآياته حكم يقول في آيان الله أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب إلى يدن من كل رمض التخيط ولا بان كذين سعميك من الكتاب ما اظن أكثر من الكتاب يقول لك نجي بكي يقول يا ابن rabon shi da aka rubuta cikin littafi zai same shi malamai sun yi maganganu guda biyu kowace tana da goyon baya na dalilai na alƙur'ani magana ta farko suka ce abin da ake nufi da ula'ika wa malihim nasibuhum min alkitab ana nufin razani da ubangiji ta alayi dan tsoro da ubangiji ta alayi game da waɗanda suke kirkira masa Allah wanda ubangiji ta alayi ya ce wa yawmal qiyamati ترى الذين كذبوا على الله وجوههم متجدة عليك في جهنم مثوى للمتكبرين أرى من فات القيامة ذات بوقع ذات كتبتم في القرية كتبتم جنان الله كتبتم في بيت الكلم كتبت علامة بغاء مصر وأنا جنت لا أدام جاوكا لتكرى الله في الله أبيني كتبتم جنان الدين تعجب بابا كتبتم جنان الدين تعجب بابا كتبتم جنان الدين تعجب بابا كتبتم جنان الدين تعجب بابا وجهه التي حتى كنت بجد كلهم أن تحليك في جهنم مثوى تكبرين في مثل جهنم بتبنتوا بأتكي يوم بجاء برقى مبدع ما تدري من تأتكي رب التاغمة يتكي يوم بجاء برقى مبدع أما كله فإذا دائما يقول من الكتاب فكانت بأثر بتفسير القرآن يجيب تعليم وأن الكتاب بكي وفي أولكم سورة الجنة waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da wula aka yi malibin musibar min mutuka shi ne waɗanda rabon su da aka yi bayani zai same su wanda aka rubuta ana nufin abin da aka rubuta musu zai same su na arzikin da ajalin da irin aikin sun anan gidan duniya cewa za a samu kaza an rubuta sun suna don an umarci mala'ika bi ta ta bi rizqihi wa ajalihi wa amali wa fakihin an an rubuta cewa ga irin aikin da mutum zai yi da dukiyar da zai samu an rubuta cewa ga shekarun da zai yi sannan kuma wato an riga an rubuta kuma wato ainihin matsayin da mutum zai samu bi ta tabi rizkihi wa ajalihi wa amali wannan shi ne yamanihim yusibihim min al-kitab wato rabban da aka rubuta cikin littafi zai same shi Allah ya ce innal ladina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihun متاع قليل ولهم عذاب أليم lalle waɗanda suke yi wa Allah ƙarya ba za su taɓa rabota ba mata'in kalil eh من كفر فلا يحزنك كفر ولما مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب الغليل نمتعهم قليلا هذا تنزيل في ذاته فقط عند الله كل abin da mutum zai fara ya tara biliyan ɗaya ya tara kanta da kuma ya yi gida a london gida a america gida a bulgaria gida a czechoslovakia gida a japan gida a mali duk inda zai gidaje da abuja da lagos da kano da imani dukkan ta Allah ke numattu uhun kalilan za mu ɗan jirgin su daɗi su kan in gida goma a kwana ɗari a kwana a kwana ɗari gare وكان انتهى لي وكهر وكان قطع وكان يجب يمتئهم قليلا ذلك يجب كده إيكاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ثم نكيل السبب في جهة كده تكون عذاب من خير عذاب من ذاتي الله يسوي عذاب غليظ ويوم يكون أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم الملائكة وقومهم har yi zuwa lokacin da manzannin da za su zo su karɓi rai manzannin na ana suna nufin mala'iku mala'iku da ke zuwa karɓar rai mala'ika ɗaya ne mai karɓar rai shi ne malakul mai amma akwai ɗaya rake a karɓar rai kawo sun su rinka cewa da ke aina ma sun tunta da ɗaya min donin na ina waɗanda suka rinka kira waɗanda ba Allah ba mai su ɗan ku kira su sun manta da Allah Allah ya halitta ku samar da su daga daji ya dasa muku kwayar ido da kuke kallo ko cikin duhun dare ko kuma cikin rana ya sanya muku harshe da kuke ke ɗanɗanon zaki da zaki da garɗe da hamami da komai ya sanya muku kunne wanda kuke yake fitar muku saƙo na sauki ubangijin da duk ya muku wannan ni'imomi waɗanda ba za ku ku dawo ba ko kuka manta da shi idan yana da ya faru ko kuke rayuwa ne ko kuke rayuwa ne wani cikin mutane ko cikin injini ko cikin mala'iku ko cikin ba ko wani kan ko wani ne suke gane gane ai su da wani min dole ne ina waɗanda ke kasance kuna kira ba Allah ba ramu su ke zallo annan sun ɗauke mana mun ne ne su da ni tare ya yi tare farfajiyar kirana ta yi an tare kowa In yan ɗinnan ayyadina wal ɗafirina la majma'una ila miqati yawmin ma'lum an tare kowa ya rikici saboda haka ta mai da su kana wa su hudu ala an tudin za su ba da sai da akan karan kansu annahum kanu kafirin cewa mun ne su da kansu ne sun kasance abin da suke kafirci ne suka ce suka Allah ne da kuma wanda ya kuma kuma ya tsare su da kansa ba tare da ya sa waɗansu tilo da suka kare ba ya samar da ruwa ya samar da tsoro gudanar da duniya gaba mutum ya manta da shi su da ya yi adalci قال عالجته في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لهمت أختها حتى إذا فاداركم فيها جميعا قالت أخراهم بأولاهم ربنا ربنا إله أجلنا فآتهم عذابا جعبا من النار قال لكل ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. كان تبدو أن تعالى تبكي ادخلوا في أمري shiga cikin waɗansu al'umma ƙore-ƙoren su waɗanda suka keɓe kada kalmomin ƙarfafin sun keɓe ta suka tarihi kafin su min aljin da yanzu cikin mutane da aljanna sun yari su je su shiga cikin wuta tare da waɗansu malaman tafsiri suka ce kalmar kiyi ta farko wajen tsari da kuma kiyi ma'anar sama'a tsara da kuma ma'a ɗinmu min kada kalmomin ƙarfafin su je su shiga cikin wuta tare da waɗansu ƙore-ƙoren aqidar ku ta mummunan aikin ku iri duk da tarihi ya bambanta ku sun zo kafin ku an turo da littafin a kan ku saɓanin littafin da aka turo muku amma aikin ku iri ne ku zo ku shiga cikin wuta tare da ku ku zo ku yi ku shiga cikin wuta كلما دخلت أمة لعنت lokacin da duk wani kaso na kafare suka shiga cikin wuta la'anat ukhtaha sai wannan jama'a ta la'antiyar uwarta حتى ذاك الفلح انت فينا ونريد الله بقى كل يوم القيامة يذكر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأوى من نار مالك من الناس حتى إذا في هذا المسجد أنا يجي عليكم بواسطة حقيقة بعدها يعني إذا بكم جمع كذا مترسا بايكم جمع كذا إدارك في هذا المسجد صلاحك في اجتمعوا في هذا المسجد قالت إن أكره لإلهي إن أكره كنت بعمد يا جمال sai ka faɗa da ilahin da na farkon su ba su gabanni ke inda sai an fara shigar da su gabanni sun da suka fi sun suka ja mutane kai furta da bid'a sun suka kawata wa mutane mummunan aiki sun suka hana mutane sun an sun suka kawata wa mutane aikin ka wani makarin ne da wannan ayi su ne suka rike wannan a tabirin mujrimin hada mun karanta a farkon a ranar farkon tafsirin ba bayan sun su dake sun sun dade a ciki na ƙarshe da suka zo ya fi faɗa wa na farko ko faɗa game da na farko su ce rabbana ya ubangiji ha ila ya azalluna waɗannan ne suka fito fa atihim azaban bi'sa min an-nar fa ba su wani mulki na azaba sama da kawai kana ko ubangiji ta ala ce bi kullum bi'sa ko wanne ne da mulki daidai da mulki walakin ba ta alamu shi da kun sun gani wa qalat ilahu al-iqrar ni gaban nan kuma da suka ji ko su ce wa na ƙarshen mabiya وما كان لكم علينا من قبل أي ذات بني بيجيك أكبر بعد أن يجب كده جيدة كده لا يعني بيجيك لا يعني بيجيك لا يعني بيجيك لا يعني بيجيك إن أتفقوا إن مجمع جباء إذا أتفقوا فجيب العذاب بما كنتم تكتبون وأن تم عذاب قبل أدن بكثة تكون أقولي لك في كما أيضا في الدنيا أدن بيجيك لأن المامونة بيجيك أن أتفقوا جبني بكثة جامد يوم تكون فرماه وكو دكو ذات هيك الآن ترجمة أكسي يتبع الله تعالى إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ولهم هم بخارجين من النار ranar ذا waɗanda aka fi za su barranta daga waɗanda suka sai kuma waɗanda suka yi biyayya za su ce ina ma da ragowar lokaci ko ina ma za a mai da gidan duniya mu bijire masa a kan mai ta yayi tun kafin a zo lafiya ko wanne zai rinka magana yawma tukallabu wujuhuhum fil nar ranar da za a biyar da fuskokin su zuwa ga wata jahannama يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول لقد يا قوتهم إنا ما أتي من دع الله إنا ما أتي من دعية من دع الله دعنا كان Allah ta كفي yanzu manzon Allah kaɗai yanki ya kwalo rabbana in ba a ta na sada ta ya ci gara ana ta adalli na sabida da kansu za su ta kawo idan gudu mun gudu da randun mu mun bi mun yanmu ku gara ana sada ku da randun ka fuskar mulki irin waɗanda suke sa mutane saƙon ubangiji da ƙarfin mulki kuma jama'a shugabanni ta fuskar وان ديات حلقة حديثي تشرع انت حديثي تشرع بدعوتي في كل حديثي ودين جل من جل انت ودين جل مالا ونمت ودين جل تكريت قد خير حديثي إن ما أتى ما شاعد فما وفيد رأنا فأبلينا تقول يا ابن جل كنت أفرد من تكريتك ربنا قاتل مجيء قوم من الأذاب يا ابن جل من كانت لكم دين أذابا ومعنه معنى كبيرا فلا أنت تبدل عنك تكون لك تبدل إليه هو لأنهم لأنا كثيرا فلأن تيخ لأنت ميّا حتى مبيا ذاتك لأنه تكتب من جيبون أسان بايدة بجيبون أبين جيب فاريك من تسامة بكيرا من تسامة كل إلا الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنا لا تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في فم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين إن الذين كذبوا بآياتنا لم يكن بسكت أي آيين يستكبر عنها إن كنت جرمان كذبت بآيين أفقى بس أما جرمان كذب يهنا girman kan cewa su sun fi ƙarfin wani a kan girman kan cewa aiki masu mulki ne don ko ya yi ko faɗa musu irin iska ta gari aiki irin waɗannan la ta fatta ilahi abuwa da sama ba za a buɗe musu ƙofofin sama to me ake nufi da ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba waɗansu malamai suka ce da addu'ar su da aiki na gari duk da za a karɓa ba domin ana buɗe ƙofar sama ne don karɓan addu'a sannan ana buɗe ƙofar kuma don karɓar aiki ne duk kuma da za a karɓa ba saboda girman kai waɗansu malamai suka ce ba za a buɗe ƙofofin sama da don karɓar rayukan lokacin da aka zawo rai daga cikin su haka yi sama da shi idan an je sama kafin a shiga sai a samu aure rufe kofa sai a yi baya da yanka a karwa ta sai a buɗe a buɗe masa na azurata ومن يوم من كتبه إن أنت وتتبكى بعد أبي ريت الفاسقين وإن أتي وأجاب فلا أتي أما من يوم الإيمان وأبوء مكة فوق السماء وأتجد لك كم في الليين وما أدرك ما الليين كتاب مرفوع يدعو به المكذبين إذا أتيت من ملء السماء تبدأ الجنة وإن كما أتكى تبدأ تبدأ النار wannan shi ne sakamakon dukkan mai girman kai lokacin da suka fi wasu da haka a nan gurin shi ne lokacin da duk aka ce Allah ya ce yi kokari kada wanda ya faɗa ya kawo cuta ko zai rufe karɓa yi kokari ka ga cewa abin ne ko haka ne Allah ya faɗa in dai haka ne Allah ya faɗa cuta ne suka ɗauka ko da wani ɗin nan akwai wata adawa tsakanin ka wani ɗin nan ba ka zaɓi su yi tsakanin ka ciki wannan wani abu daban ai abin da ya biyo ta hanyar ka in dai alkhairi ne suka ɗauka in sharri ne suka kawo maka kayan ka abin da wani ya faɗa da abin da الله ya faɗa abin الله manzon Allah ya faɗa dan inda haka إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء وقل جيت إلى آية الله وقل لكي جرمان تي جزاء بيد إليك في سنة ولا يدخلون الجنة فاتنا ذات جزاء الجنة حتى يلج الجمل في سن الخياط حتى يكون يلج كيف خميرا إمام في هذا من باب فرد المحال فرض المحال وبجنون كتن أبن بزين يوجد تعليق الأمر بالمحال kamar da ce a tsira na da ke biyu ya a tsira na da hankata ya zama fari idan hankata zai zama fari ne gaba ɗaya abin da hankata gaba ɗaya zama fari da baki ne tsira na zai wannan ba za su aljanna ake ثم أنت حتى يلد الجمل في كل السوى أقول فكرة أشاذة حتى يلد الجمل في كل السوى الجمل يتم التقوى في أساسها وبعد تقول لا تمر إذا كان أصور أنك لا جاورها أريدها وإن كما لم يكن فسر حالة أما قراءة جاورها وهكذا الجمل في كل الجدد في قراءة الإخلاص حتى يلد الجمل في كل السوى وبنجري فيها كذلك المجرمين kamar haka ne muke yin sakamako ga masu ijirani masu laifi kafirai ke lahum ne jahannama ne wa min ne gaba suna da tuntuɓa a cikin wutar jahannama kuma suna da mayafi a cikin wutar jahannama mihad abin da yake kasance a azaba ne ghawaq abin da yake lulluɓe da ke a sama وكذلك نجزي الظالمين kamar haka ne muke sakamako ga azzalimai waɗanda suke yi ubangiji da tsare ne karfafa mu cikin waɗanda wannan sakamako zai jama'a ce mutum ya nan kasance lokaci ya ga abin da muka faɗa da wani da Allah ya mana da wani da kuke Allah ya ga game da karatu ta ga na tafsiri gobe da zan samu damar yi ba amma ranar asabar da Allah ya kuma akwai lokacin da ta da kuka mata a nan masallacin karfe goma insha Allah